studio Fondation Hirondelle niger sashen Hausa studio Kalangu karfe 5 da minti 30 yau talata 27 ga watan Oktoba 2020 ga kanun labarin. Daren jiya zuwa safiyar yau an sace wani ba marike a birnin Kwani cikin jihar Tawa a cewar mahaifin mutunan wanda suka yi awon gaba da shi har yanzu ba su ba da samata ba. A nan yame babban taron ƙasa ga batun girka fasalin kai ɗaukin agaji na gudana yaunin da ya rataya kan mahalarta taron shine su girka fasalin kai agaji na shekara 2021. halin aikata fyaɗe takwas inda biyu suka kai ga ɗaukar ciki bayanin da ya fita kenan tsakanin watan january zuwa watan augusta 2020 a garin kance jihar zandayar za ku je cikon bayani cikin rahoton musamman na maraicen yau masu sauraro barkamu da warhaka gunguma muhammad ɗantani ke ɗauke da ragamar shirin Wani ba da ke zamne a birnin Kwanni cikin jihar Tawa wasu banduna dauke da makamai sun yi awon gaba da shi jiya da dare wajen karfe ɗaya na asuba. A cewar mahaifin wanda aka sacen bandunan kudi ne suke nema a gidan zuwa yanzu dai bandunan ba su tuntuɓi kowa ba don sanin muradinsu da zai sa a saki wannan wato da suka yi garkuwa da shi. Wakilinmu Asumana Musa na birnin Kwani ya aiko muna bayanin Bruce Walton mahaifin mutunan ga abin da yake faɗa. Ni ma'aikaci ne ina da kamfani mai sarrafa ciku a nan garin Kwanni. Cikin dare waɗansu mutane guda shidda suka taho ga kafa suka ɗauke ɗana mai sunan Telif Walkan. Sun nemi kuɗi a cikin gidan amma ba su samu ba sun dai samu kamar shika ishirin ga aljihunsa dalilin haka suka tafi da shi. Suna magana da harshen Hausa tsakanin su kuma sun yi ƙoƙarin su yi Hausa da shi sai dai suna wasu kalmomi na yaren Ingilishi kamar su su sit Dam ko bring money su duka guda shida suna ɗauke da makamai. Masu kai agaji a ƙasar Nijiyar yau da sahe ne suka soma zaman taronsu a nan yamme, zaman taron ƙasa ga batun fasalin bukatun kai agaji. A wannan zaman taron na kwana biyu malarta taron za su girka fasalin kai ɗauki da kuma batun 'yan gudun hijira na shimfiɗar shekara 2021 ministan kula da batutuwan kai ɗauki na ƙasar niger lawan magaji ya yi jawabi kamar haka a tantamna a gani abin da shekara ta bada eh, aikin da suka tsara su ƙungiyoyi masu zaman kansu wani suna hanyar majalisar ɗinkin duniya masu agaji abin da suka tsara suka yi a shekarar bana cikin shi mai saura sai su yi lissafi su gani nan zuwa baɗi kuma me ya kamata a tsara na jama'a da ta gusa daga gurin su ko wajen fannin ruwa ko wajen fannin karamcin abinci da kuma sauran mutane ma inda suka yi gudun hijira daga wata ƙasa suka shigo Nijar manyan manyan ma'aikata mu na gwamnati da ma'aikatansu na majalisar ɗinkin duniya masu yin agaji za su tantamna su gani menene ya kamata a tsara wannan shekara mai shiga bara kuɗin da ya kamata a haɗa ya kai kamar miliyan 500 na dalar amurka rabin kuɗin ne aka samu kishi 45 bisa 100 saboda wannan cuta ta covid ita ta kawo duk yawancin tsarin da aka yi na shekara ya gurgunce tunda yanzu gashi covid yana nan ga komowa a kasashen turai to su yi tsari yadda abin da za a sa ya zama to an yi amfani da abin da ya faru kan covid kin kuma a tsara yanda za a nemi kuɗin da za a samu a yi aikin na shekara mai zuwa Canjin lokaci da ake gani 'yan kwanakin bayan nan a cikin wasu jihohin ƙasar Nijar baya rasa tasiri bisa ga lafiyar jiki. Su wane ne suka fi fuskantar wannan lamari? Kuma yaya mutum zai yi don ya yi kariya a kansa? Dr. Ahmed Tahir, babban jami'in kiwon lafiya ya bada wasu shawarori ga fasarar kalamun nasa. Da farko ya kamata a gane wannan lokaci da ke ƙoƙarin shigowa akwai wani ɓangare na nau'in jama'a wadda ta fuskanci al'amarin kamar jarirai, yaran da ke shan nono da tsofi. Lokacin da sanyi zai shigo zai kawo gajiyar da gangar jiki da za ta wahalar da waɗannan mutane. Shawara ta farko zai ɗauki duk wasu matakai da suka dace don su rufa. Shawara ta biyu kaucewa amfani da tufaya da masu ɗanyi na uku kuma ƙarfafa amfani da kayayyakin ruwan lemon zaƙi masu gumi-gumi kashi na ƙarshe kar a fito ba tare da wata buƙata ba Fiye da mahalarta 700 na dukkan jafofin Nijar suka halarci babban taron ƙasa na FONAF aji na hudu bisa ga batun samun cin gishin kai na mata da matasa a birnin Tawa ranakun 23 zuwa 25 ga watan Oktoba 2020. Ma'udin bana shine a cewar wadda ta kirkiro tsarin ku darajanta da gwanintar ku kuma ku ƙetare shangyam da suka gito. Ga dai fasar kalamun Hadiza Amadu Maiga da Abdullahi Asuk ya aiko mana. Le Kwana uku ne na baza koli, kwana uku ne na horo na kafa kamfani da kawo ci gabansa, kwana uku ne na muhawara. Abu mafi muhimmanci a nan shine muna ci gaba da neman iya mata da samari waɗanda suke yin aikin da ake jin kunya su a nan niger Muna biya iya mata da suke kokari wajen yin ayyukan nan, kamar wanda sun samu horo wajen fafa ko UNICEF ko kuma horon Oxfam. Misali, muna da iya matan da sun ka zo daga Nyame da suke yin sabon rufi na zamani. Sannan sannan mun samu iya mata da sun ka zo daga doso su kuma suna gyaran tele mun samu haka zalika iya matan da sun ka zo daga difa wanda suke shugabannin kamfani da kuma suke ci gaba da ɗaukan horo wajen zama ƙwararru a wajen kwashe gwalolo wa'anga ayyukan a da 'yan nijar sun bar ma mutanen ƙasashen waje ne amma a yanzu muna ci gaba da wayar da kai sosai saman ayyukan nan don kai 'yan nijar su bar ayyukan da za su iya kawo su ci a gaida Farida Mamman da fasara, a wani fannin kuma wasu sandika-sandika na sashen sufuri na sun yunkura ga sake yin wani sabon yajin aiki ranar talata uku ga watan Nuwamba mai kamawa domin yin Allah wadai da matsalolin da ke da baibaye sha'anin sufuri a ƙasar Nijar, kamar batun tilasawa na ayi lasisin zamani da sauransu. Babban sakataren haɗakar ma'aikatan fannin sufuri na da kuma makamantan haka Itan Gamace Muhammadu ya yi bayani kamar haka. Ba a sami sasantawa ba bangaren magabata guda da ya kira mu shine mai shiga tsakani na gwamnati ya gaya muna zai dauki batun a hannunsa. Muna shira, amma ai ma'aikatar ministan kula da sufuri da muke karkashinta ministan da jama'arsa ba sa son zaunawa da mukan teburin shawara. Sun rufe duk wata kofa ta sulhu. Mun yajin aiki na farko na awa 24 ranar 15 ga watan Oktoba da ta gabata ko ina a cikin yankunan kasa Tunda ba sa sa sauraron mu don haka dole za mu sake wani sabon yajin aiki tunda kokowa ce da muka soma idan ma rana uku ba su kira mu ba don a sami sulhu to za mu ci gaba da yajin aikin. A gaida ke mu Amadu, zaben shugabancin ƙasa na 2020-2021 jerin 'yan takarar na ci gaba da ƙaruwa inda makon da ya shuɗe aka naɗa wasu sabbin 'yan takara uku. haka ta samu ne albarkacin babban taro guda uku da suka gudanar ranar asabar 24 ga watan oktoba dukansu a nan yame inda aka nada salim salim zangina na jam'iyyar force jagoranci dan takarar kujerar shugabancin kasa usman idi ango dan takarar jam'iyyar adr mahita sai kuma dr abdallah suleiman na jam'iyyar niger raina gabadai gabadai niger Dangance da shirye-shiryen kwambalar kokowar takobi da za ta gudana cikin watan Janairu mai zowa a birnin Gaya, jihar Doso, aka soma tankaɗe da rairayen 'yan kokowar a jiya wanda za su wakilci gundumar a kwambalar jiha 'yan kokowa 20 za a zaɓa a cikin wanda suka huto daga kwamin shida na gundumar bala sule mashawarcin gunduma gabatun kokowar gargajiya ta gaya ya wa wakil mufadal alu bayani lallai haran gurgiya ina sola lalle kokowar bana an shirya ta an aiko muna takarda tun ranar 20 ga wannan wata muke shirye-shiryen kokowar da yarda Allah za mu soma kokowa yau a gidan samari da 'yan mata in mun kare nan sai mu tafi kwambalar jiha mu 'yan kokowa sai dai mu baiwa waɗansu idan muka zaɓi waɗanda muke ɗauka waɗanda suka saura sai mu tura su wasu jahohi. ka gani ɗan tilabirin nan da ya ci takobi aini na yayi yaye shi cikin yarda Allah ya samu takobi saboda da muka ga guri ya cika sai na ce ya tarba jihar Tillaberi ko ya samu shiga kuma ya samu shiga da yake da rabo ya samu ma jihar Tillaberi takobi. Ajin gasar farko ta Afirka mai lakanin Prix Sarauniya de la Fiction Jeune Adulte 2020 tukucin sarauniya ga tunanin kwatamcin matashi da ya girmanta na shekara 2020 sashen dubaru da al'adu na jami'ar abdulmumni ta yame ita ce ta fusa'antar da wannan gasar ranar asabar da ta shuɗe a nan yame Profesa Antoinette Tijani Alu ta ƙarawa Michel Deji cikon bayani. wanga shekara wanda ya ci gasa ya zo ne daga uganda sunan shi paul fiskiyaki ya zo nan nyame domin amshi tukuncin shi na kuɗi euro dubu ɗari muna ba da tukuncin ne da waɗanda sun ka kware a wajen rubutu mu masu kula da rubutun da ake yi har ya zamto littafi muna bin marubuci don mu yi mishi littafi da za mu yi talla har duniya ta san shi da yake wanda ya rubuta turanci yake yi mun ka zaɓi mu fassara littafin zuwa da harshen Faransanki. Saboda nan ga investe Abdulmumuni waɗanda suke bada tukuncin suna aiki ne da harshen Faransanki. Shi yasa muke so mu fassara wannan littafi domin waɗanda suke karanta Faransanki su samu su karanci wanga littafin da euh, A rike kuma da sani aji na biyu na gasar wannan wato an tanada shi ne nan zuwa shekara biyu tukucin da aka baiwa sunan zaruman nan mayakiya a Afirka 'yar asalin ƙasar Nijar. yaya kike? An jima da juna fa. Ke kawaya aka iya da wannan sabuwar cutar. Ai dole ne a rage hita da wasu haduwa. Anan kina da gaskiya. Na ma an ce an saki makwabcin nan naki Alhaji dan kasuwa daga likita. Yayi sauki kwata-kwata da cutar COVID-19 ya kamata mu mu mai barka. Mi kwa mi in je cikin iyalin virus. yi ma Alhaji barka ba zan iya ba ba ni zuwa. Ramatu abin da kike yin nan bai da kyau. Kin san wahala da fargabar da ya sha a lokacin jiyarsa nesa ga dukkan 'yan uwa da aminan arzikin sakan ki wurin shi yaya za ki ji da ranki in kowa ya juya miki baya yaya za ki ji in ni kawarki na juya miki baya bari in haɗa miki a wannan lokacin alhaji yana buƙatar goyon bayan mu da kulawar mu hmm, aminata ki hakuri da maganganun da na faɗi kuma na gode don gaskiya ce kika tsaya kika hada mini ina ganin ya kamata mu ajiye ma ranar zuwa ganin shi tare da ɗaukan matakan kariya a'a kakki damu na gane ki tsoro ne mu ci gaba dai da waye kan mutane na kawo namu goyon baya ga mutanen da suka kamu da cutar covid-19 tare da ɗaukan dukkan matakan kariya kamar sa takunkumi saka tsakani wanke hannu kai da kai da ruwa da sabulu ko kuma da gel hydroalcoholic wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. kada a shagala a ci gaba da mutunta matakan kariya ga cutar coronavirus. yanzu kuma ga rahoton na musamman. A cikin gundumar Kante jihar Zandar halin yi wa ɗiya mata faɗe da yawa aka ƙididdige a bana a cewar daraktar gunduma mai kula da ma'aikatar kariyar yara. Habu Sarki wakilinmu da ke can ya firanta da ita ga kuma zubin firanta su. Pour ce qui est du cas de viol dans notre département de kanti. Game da abin da ya shafi batun fiyabe a garin kanti ana ci gaba da samun al'amarin. Akwai matsalar rabuwar aure, akwai gallaza da wasu kishiyoyi suke ma yara, akwai auren wuri ko na dole, akwai uwayen da ke son abin duniya, kuma akwai yawaitar aure. Duka waɗannan abubuwa suke tura 'yan mata shiga shashen. C'est ça qui pousse les jeunes filles à faire la débauche. Menene a ganin ku yafi tasiri da kuma ya kamata a magance? Nous voulons Muna son a muhawara ko tattaunawa tare da hukumomi domin a zauna a canza yawo gaskiya kan wannan matsala ta fyaɓe a cikin jihar mu domin matsala na ci gaba da yin kamari. Misali na kuka samu a waɗannan watanni na baya-bayan nan. A cikin watanni takwas na wannan shekara ta 2020 an samu misalin fyaɓe guda takwas. Cikin takwas in akwai biyu da ciki ya shiga. Abin ya je gaban kotu. An tuhumi waɗanda sun ka aikata mummunan laifin. Wasu an tura su gidan kasu. Wasu kuma ba su shiga. Waɗannan mata idan suka ɗauki ciki ya kuke ganin makomar waɗannan 'yan mata? ya sarta nufi akwai wasu 'yan mata da ke shiga karuwanki eh, kuma wasu yaran na zama 'yan tasha domin ba su da ma'aifan da za su kula da tarbiyyarsu menene kuke shawartawa domin kare mutuncin waɗannan 'yan mata da za su zama shugabannin iyalai a nan gaba. Ya da program da fair da Akwai tsare-tsaren da ake a cikin jihar mu, kamar shirin program da approach communautaire. Akwai ilimi, shiri ne da ke shafar musamman ma 'yan mata. Ana wannan ana wayar da kan 'yan mata kan lafiyar iyali. Za su karu da abubuwa da dama domin kaucewa gujewa ɗaukan ciki da ba Abin da ya sawaka kenan a madadin Isaka Saini da ni kaina dan badan da Arlit Malam Mamman Gungu nike muku fatan a futa lafiya.